أن النبي alaihi الله عليه kama من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من manzo Allah ya ce duk wanda ya azumci wata Ramadana sannan ya raya shi da nafifili cikin dare yana mai imani da neman sakamako a wajen Allah Allah zai gafarta mai dukkanin zunubansa da aikata mu yawaita nafila a wannan wata mai bayi Ramadan